zuwa aiko wannan labarin dai dala tana naira 166 ne zuwa da bakwai kuma har ma ta taɓa kaiwa kusan naira 190 kan dala ɗaya rak tarihi ya nuna zamanin jamhuriya ta biyu naira ta yi wa dala da fam zarra Umar Garkuwa ɗan kasuwar canjin kuɗi ne a Abuja. Pounds ko da wani lokacin ya fi karfin ita dala idan ka je ka da fan ɗaya ya kamata ka ɗauko dala biyu ka dawo da su Najeriya. Maimakon kuɗin da ya kamata ya zauna a jihun gwamnati sai kuɗin ya koma yana zama a jihun mutane to kaga kulliyomin gwamnati ba ta da karfi idan yau dala alal misali a ce yau ina sayan ta naira 165 ko 166 idan yau dala za ta dawo naira hamsin abun da zan samu a dala tana 166 na shi zan samu a dala yau in ta dawo naira hamsin zuwa cikin yan kwanaki hudu zuwa biyar dala ta faɗo a najeriya farashin naira ya ɗaga saboda babban bankin najeriya ya fito ya ce ya yadda ma kamfanonin biro da change su je su sai dala a bankuna abin da za su iya saya daman shi ya kawo illa da tangada game da ainihin naira ta kara tafiya kasa saboda duk mutumin da ya tashi ba zai yadda ya ajiye sai dai ya ajiye dala tunda ya san samun dalan tana wahala ita kuma babban banki wanda take bayarwa yayi kaɗan ba zai wadaci matafiya ba ko kuma masu bukatan sai dala su ajiye ba shin me ke kawo ɗaga daraja ko faɗuwar kuɗin ƙasa ne musamman ma na nan Najeriya ita ce tambayar da ne wa masanin tattalin arziki na jami'ar Ahmadu Bello Dr. Bashir Kurfi in ƙasa ta sai da abubuwan ta a waje kamar a ce yau za a zo a sai abubuwan najeriya na biliyan ɗari ita kuma najeriya kila ta sayo kawai na biliyan ishirin to dole ka ga kuɗin najeriya ya ƙarfi saboda ana da san a samu kuɗin najeriya to abin da shine ake cewa ga economic irin supply and demand in ana bukatar kuɗin ƙasar ka saboda za a saye saye da shi kaga zai kara ƙarfi amma in kuma ba mai bukatar kuɗin kafanka don ya sayi wani abu da yawanci abubuwa shigowa kake da shi ba abin da kake saidawa to dole kuɗin kasarka ya yi kasa ka'idojin da bankin duniya ke ba da cewa wai don karan sai ku yi daraja a baku kaza ku yi kaza ko ku rage abin masana'antun ku duk wannan ba da tasiri saboda mai ɗin nan ba ma ƙasanmu ba ke cewa ga abin da za ta haƙo opec ke zama ta ce kowace ƙasa ga abin da za ta haƙo kuma shi ana saida shi dama a dola tun da aka halicci Najeriya ba a taɓa ɓanna ba ta smogal irin wannan shekarun. Da in kawo smogal ma in ka kawo su ka zo Kano, Kaduna, ka Lagos kan ka zo Najeriya yan kasar za su ka ka hanya yanzu ko sai ka samu ɗan fasakori ka saya daga China na smogal ko ka saya daga America ka bashi daga can ka biya shi da dala ya zo kawo maka a gida. Yunkurin kirkiro takardar naira dubu biyar daga babban banki ya samu cikas. don masana na cewa hakan zai kawar da ƙananan takardun kuɗaɗe ne da mafiya yawan talakawa ke hada-hada da su kai har ma da ƙara faɗuwar nerar nasiru da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya